أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ababen da aka toge daga cikin giba ababen da ba su shiga a cikin giba ababen da zahirinsu kana iya ganin giba ne amma kuma batininsu ba giba ba ne shari'a ya halatta wannan shari'a ya nuna wannan ba giba ba ne mu ambaci sashe daga cikinsu da ta hanyar ababen da malaman akhlaq suka bayyana wanda suka yi istisna'insu kuma suka nuna kenan suna iya halatta giba wannan baya da matsala insha Allah cikin wannan maudu'in ma za mu yi bayani cikin wannan darasin ma za mu bayani dangane da sashen ababen da malaman akhlaq suka yi bayani dangane da abin da ya shahi ababen da aka istisna'i daga giba mu ambace abu na farko da na biyu da na uku za mu ambace abubuwa na hudu har zuwa na takwas insha Allah cikin wannan darasi da aka suna cewa wa min jumlati ma yadkhulu min tahzir musulmin wa tawaqqihim min shar wa darar izharu aibin يعلمه في mabi'in wa in karah wa in karihahu al-ba'i hifzan lil yana daga cikin abin da ya kamata ya kasance mutum ya yi amfani da su wurin tsawatan musulmi don kada ya kasance sun je sun afka a cikin asara ko kuma sun je sun afka a cikin yaudaran wani mayaudari daga cikinsu shine ya kasance mutum ya bayyana abin da ya sani dangane da aibobi wanda suke tattare da wani sil'a wanda aka saida ko da ku shi wanda ya sai da wannan sil'a din bayan ya ji daga baya cewa wani ne ya gai cewa wannan sil'a yana da aibi kaza kaza kaza wannan ya halitta saboda me saboda nan wurin za zaka tunkuɗe asara ne za zaka tunkuɗa cutarwa ne daga ɗan uwanka musulmi saboda kenan bai halatta ba ya kasance kayi shiru akan haka ya kamata ka bayyana misali suna cewa misal an yashtari abdan wa qad arifahu bi sarika aw alfisq aw aibin akhar kama al misali wani ya tayi sai bawa alhali kai kasan wannan bawa din ya kasance yana sata ko kuma ya kasance fasiki ne ko kuma ya kasance yana dauke da wasu aibobi dai na daban ko kuma misali kasance ya saya wani doki alhali kai ka san cewa wannan dokin dokin wani ne ba nashi ba ne watan dukiya wani ya saida saboda haka anan wurin falahu an yi zuhira zalik ya samu ya bayyana ce kai wannan bawan da kake son ka sai yana da miyagun saifofi kaza kaza kaza kaza kai wannan dokin da ka sai ba na mutumin ba ne na wani ne ya ga ya aibobin abin da mutum ya sai misalsalan irin wannan suna da yawan gaske wannan bai da wani matsala saboda mai listizami sukuti dararan al-mushtari saboda in yi shuru a nan wurin shi wanda ya ya sai zai cutu kuma bai halatta ya kasance ba wani musulmi ya cutu alhali kai ka san hanyar da za ka bi ka hana wannan cutuwa ɗin to babu wani hanya illa kawai ka bayyana masa menene wannan abin yake ɗauke da shi wannan ba giba ba ne hakanan raddu mani da'a nasaban laisa lahu hakanan mutum da ya ji ya ce ya yi wani nasaba ya ce ya misali shi ɗan ƙabila kaza ne ko shi ɗan fami kaza ne ko shi ɗan wane ne ko abin da ya kama da haka alhali kai ka san ƙarya ne sai ka hito ka kareta shi da yawa mutane suna mummunan istifada da nasabobi masu daraja su jingina kansu zuwa ga wannan nasabobi din alhali su ba ba ahalin wannan nasaba din bane saboda in ka sani in ka ta wannan wannan bai kasance ba giba na biyar muna da alqaidhu fi maqalatin aw da'wa batilatin fi wani da'awa ne aka yi ko kuma wani makala ne aka rubuta ko kuma littafi ne aka buga ko wani wa'azi aka yi ko abin da ya kama da haka alhali wannan wa'azin ya kasance bata ne wannan wa'azin ya kasance ya saba musulunci wannan littafin da aka buga yana cutar da musulunci wannan littafin da aka buga ya sa a musulunci makalar da aka rubuta ta yi karo da addinin musulunci wannan dan ka zo ka yi raddinta ka bayyana ishkaloli gare ta ka walwale ta wannan ba zai kasance ba giba kina idan mutum ya rubuta littafi alhali littafin nashi ya yi karo da addinin musulunci ka sani kuma kana da iko na kawalwale wannan maganan da ya cikin wannan littafin din dan ka ɗauko wannan maganan ka warware shi wannan ba giba bane ko mutum ya yi wa'azi kan addinin musulunci alhali wa'azin nan nashi da ya wa'azi ne wanda yake kuskure bai dace ba ko ya karo da addinin musulunci kana ka ɗauko wannan bangaren da ya magana a kansa kuma ka shi da ilimi da hankali wannan yin haka bai kasance ba ba. musamman yanzu wannan zamanin da muke ciki inda ƙungiyoyi na addini suka yawa malamai na addini suka yawa kowa kuma da abin da yake bayyanawa dangane da abin da ya fahimta dangane da addinin musulunci saboda haka irin wannan idan mutum ya kasance yana da yaƙini akan wani al'amari kuma yana da dalilai yankakku akan wani al'amari sai ji saɓanin haka wanda yake ya sa'ama addini ɗari bisa ɗari zai hito ya warware wannan al'amari na wa'azi ne ko littahi ne ko makala ne wannan bai zai kasance ba giba wannan ya hita daga cikin da'irar giba hakanan kuma a shahadatu ala fa'il muharram hisbatan ga kasance kenan ka ba da shaida akan wanda ya aikata abin haram tun ya aikata abin haram kuma aka kama shi kuma yake ƙwarin cewa shi ba shi ba ne alhali kai ka shaida kan aika bayyana saboda umarni da kyaukyawa da kuma hani da mummuna rashin shaidan ka zai sa ya kasance an ci gaba da fasadi an ci gaba da almunkari an ci gaba da sa'a abu Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna da bangare na shidda ke na muka ambata bangare na bakwai muna da daruratu ta'arif watan laluran ta'arifi mutum ne ba a san shi wane ne ba ana son kai ta'arifin shi kun baka da wani hanya wanda za ka yi ta'arifin shi sai ta hanyar da ya kasance yana nuna naƙasi dangane da wannan mutum al misali ko mutum ya kasance yana da wani lakabi wanda yake misali yake nuna naƙasi gare shi ko gurgu ne misali ko gajere ne ko dogo ne ko mai ƙiba ne ko mara ƙiba ne ko abin ne kama da haka nan wani sifa wanda yake bayyananne gare shi kun bayyuwa kai ta'arifin shi da wani sifa in ba wannan sifa din ba wannan ya kasance da rura kenan janibin ta'arifi wannan baya da wani matsala shi ma wannan baya shiga cikin da'irin giba sai kuma abu na takwas wanda malaman akhlaq suka bayyana shine kaunul maqul fihi mustahiqan lil-istighfaf litazahurihi wa tajahurihi bi fisq ya kasance kenan mutum da ake magana a kan shi wani mutum ne wanda ya cancanta ya zamanto an yi istighfafin shi ya cancanta ya zamanto an yi magana kan shi an zubar da kiman shi saboda mai saboda yana yana tazahuri yana bayyana sabo ga hili kuma ba jin kunya ba jin matsala hankalin shi kwance yake yin sabo gaban mutane kuma kowa ya san da haka kuma kowa yana gani wannan shi ma ba shiga cikin giba kamar misali mutum ya kasance babban azalumi yana iya zaluntan kowa kuma a kowane lokaci kuma gaban kowa ko kuma mutum ne wal ya kasance mutum mai aiwatar da zina yana aiwata alfasha ko na shan giya ko abin da ya kama da haka kun bai boye ma kowa kuma a bayyane yake yi har ya kasance ya shahara an san shi da wannan to don ka zo ka bayyana wannan ababen da yake aikata wannan ba yana neman ba kenan kayi giban shi amma wannan yana da sharadi ya kasance kenan kada ka wuce iyaka ka je ka haɗe wasu abubuwa wanda shi bai aikata wannan abubuwa din kar ka je ka haɗu wasu sifofi wanda bai ɗauke da wannan sifofi ɗin kar ka je ka ambace wasu ɗabi'u wanda shi bai ɗauke da wannan ɗabi'u ɗin na'am ya shahara wurin zalunci ko ya shahara wurin zina ko ya shahara wurin shan giya don wannan ka gaya bai da matsala amma kaka je ka gaya wani abu wanda ba a san shi da shi ba wannan in ka yi shi wannan bai hita da giba wannan yana cikin giba saboda haka kenan idan ya kasance kawai mujarradin abin da yake bayyanawa ga hili kowa ya san shi da shi ka ambata wannan baya da matsala wannan baya da wani zunubi kun bai shiga cikin giba saboda mai is sahibuhu la yastankifu min zikri saboda mutum da ya kasance yana bayyana sabo da alfasha ga hili bai damu ba dan ka zo ka ce wane yana zalunci alhali shi kan kanshi sai yana zalunci gaban jama'a wannan ku ya shi ba zai da ba zai ji ya damu ba saboda dama bai kasance ba yana kokarin kare kanshi ga abin da zai sa shi cikin damuwa wa rubama ya tafakharu bihi wa yaqsud izharahu wani lokaci ma tana yi saƙon da yake yi da zunubin da yake yi yana ƙoƙarin ganin cewa ya bayyana shi ko ya alfahari da hakan yana son ya bayyana shi mutane kuma dama yayi ne don mutane su gani sannan kuma yana kokarin ya alfahari da shi wannan baya da matsala don mutum ya gaya wa ma qat'in nazar an zalika fal akhbaru dalla alaihi bayan ma misali wayannan bayanan da muka gabatar akwai hadisai da dama wanda suke nuna haka kamar yadda sashe daga cikin wannan hadisan suka gabata kuma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya zo a cikin biharul anwar a cikin mujalladi na 75 shahi na 233 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man alqa jiba man alqa jilbab al haya min wajhihi fala ghibata lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutum da ya kasance ya yi watsi ya yi jifa da rigan kunya to babu giba a kan shi mutum ne baya da kunya bai damu da abin da zai haɗi ba gaban jama'a bai damu da abin da zai aikata gaban jama'a ba don ka haɗi wannan abin da ya haɗi ko ka haɗi abin da ya aikata gaban jama'a wannan ba zai kasance giba ba saboda shi ya riga ya watsi da wannan tuha na kunya da gare shi ya riga ya cire shi daga gare saboda haka babu giba kan shi man alqa jilbab haya min wajhihi fala ghibata lahu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk mutum da ya watsi da rigan kunya daga huskan shi to shikenan babu giba kan shi ma'ana giban shi ya halatta don kayi giban shi ba kai zunubi ba kamar yadda ya zo cikin wani hadisi shi ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laisa li fasiqin ghiba yake cewa ba fasiki baya da giba mutum da ya kasance fasiki ne yana bayyana fasikin da ga hili kowa ya san shi da shi yana aiwatar da abin da ya ga dama na sabo gaban jama'a ba abin da ya dame shi wannan dan ka zo ka gaya ka cewa ne yana kaza yana kaza yana kaza kuma waka ne yana wannan abin kuma jama'a sun sani wannan ba zai kasance ba giba wannan ya halatta wannan an toge shi daga cikin da'iran giba kenan wannan ababen guda takwas wanda muka ambata wanda malaman akhlaq suka bayyana cewa wannan ababen guda takwas an keɓe su an toge su ba su shiga cikin giba don mutum ya yi su ya halatta saboda mai da suna ɗauke da janibobi masu gayan muhimmanci wanda ya kamata ya kasance kenan an lura da su musamman janibin wanda aka zalunta yana neman haƙin shi ko wanda yake neman shawara kada ya zamanto ya je afka cikin haɗari ko kuma abin da bai kama da haka ba ko wanda ya kasance zai yi kasuwanci misali kada ya je asara ko haka nan neman kawar da zunubi ko kuma gyara mutum da ya kasance yana cikin zunubi ko abin da ya kama da haka nan wannan ba zai kasance ba giba saboda yana dauke da maslahohi wanda muke iya gani a bayyane a cikin wannan ababen guda takwas wanda muka ambata wannan ke da fatan Allah subhanahu wata'ala zai kare mu ya ba mu taufiƙin tarbiyyantar da zukatanmu ya ba mu taufiƙin nisantar miyagun zunubai da kuma miyagun sifofi ya tabbatar da mu akan addinin shi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin